da wannan ake ala alal wajhil matalubi ta fiska da ake nema minhu allazi yanbaghi lahu an yu'addiyahu alayhi wanda ya kamata ya bayar da shi a kai fa yakhafu yana tsoron annahu ma waffaha haqqaha ya tuba amma yana tsoron kila bai ba tuban haƙƙinta ba wa annaha lam tuqbal minhu ba a karɓa ba daga gare shi wa annahu lam yabdhul juhdahu bai yi abin da yake iyawa ba fi sihhatiha wajen ganin tuban nan ya inganta au annaha ko kuma ainihin tuban nan ya ana kirgawa kuwa wajen matsalobi au annaha taubatun illa tuba ne saboda wani dalili shine taubatu illa taubatu illa tuba ne saboda wani dalili wa huwa la yashkuru biha sai dai bai fargama da dalilin ba ka taubata arbabil jawa'i musamman tuba masu annobar duk wanda aka gidansa ya kone to za ka ga ina tuba ai ka ga wannan ba tuba ne na abun nan ba tuban akwai magana a cikinsa ya tuba ne don ya shiga bala'i ya koma ga Allah wal ikhlasi ko kuma a'a mutum ya taba dau masa haka talauci duk abin da ya taba yayi baya duk abin da ya taba yayi baya wal muhafizina ala jahatihim akwai masu kare darajansu hmm? Hmm? ina ne hajjafi hmm? a ran hajjafin jahatihim ja Ja, amson kan tuba saboda kada darajarsa ta zuwe jahati ne dai ja darajarsa kar ta in ya aikata kaza ya yi abin da ya ya zo ya tuba wa Allah saboda kada darajarsa ta zube wa manazilihim martabasa ka isa ko daga gare ta bainan nasi dan mutum ya aikata sabo ai ta kan zube tsakanin mutane to dole zai bayyana tubansa yau da ka ga misalin da tuba da na duniya ne ka ga mutum yayin da yake mulki ya ci mutuncin mutane yana gama mulki zai na tuwa a kagar su mutuncin sai zube ce shi ya san ya taba Allah dole abin da ya ga abin da yake gani duk wanda ka nan ka so da iya magana da iya magana sai karshen da sai ga ana sauraron sa ana ana ana Allah sarki mutane ba su sani ba ya iya sarki sarki to kaga idan wannan tuba tuba ne na illa to ai san gaibi saboda kana zai je je nema wannan ya rage nashi sai an gani zuciya ce Allah ke ganin wannan amma misali ai an ce ba a cutar mumini a rami daya sau biyu <coughs> ni da garan da kai min ganganci guda ɗaya na tabbatar kafin wannan abu haka yake kai min shi kana sani kai min shi to har duniya ta sami wani da rai da ni da kai har abada kaskaji da wai da haka nake in kai wani ta wannan nan na to wakilan ka aikata wani abu wanda har na gamsu eh lalle wani yayi nadama amma don wai maganar ka da baki jin ka nake kawai ina jiran ka kai wani aikin da zan ga ka karyo amma in ba aiki kai wanda zan gansu ban yi da kai ba kuma dole aikin ka zan yi ta fassara shi ko me yasa kai kaza ko me yasa kai kaza ko me yasa kai kaza wa bari ma na iya zaman jin da kai kaza amma ba na yi da kai ne سودك والمحافظين على حاجة على جاهه ومنازله بين الناس أو أنه تاب وكما آياتنا محافظة على حاله saboda ya gyara matsayansa fataba lil hali ya tuba la khawfan min bil jalali tsoron wani mai girma ne ya sa shi haka ba au annahu ba talaban raha min alkaddi ya tuba ne don ya samu hutu kawai fi tasirin zambi. au ka'an ala irdihi ko ya tuba ne don ya wanzar da darajarsa duk wannan tuba ma da kolon ne hmm. au na ake eh abu nan ne akwai gyara za ta kyakkyawan kofi ibika'an ala irzihi don ya dawwamar da mutuncinsa wa malihi wa mansabihi wato tuba yana da abubuwa daban-daban tuban mutum kawai ya ce ya tuba to ya ma tuban na sosai dole a yi zarin tuba sa domin ban abin da ke da wala irin tuba yaudara a cikin ta ake yi wa man sabi yanzu ka ga ina irin musulunta wanda suke musulunta nan ya musulunta ya dinga bata kansa ya dinga bata addinansu, ya dinga bata kaza mu ko muna kabbar mun tsinki dami a kala ya hmm. ce me yake jar ne suke cewa ka daina murna karanka ya kama kura bakan ta yi ka kai ta gida ala arziki wa malihi wa mansabihi aw li da'abi da'il ma'afiya ko kuma shi abin da ke ya tuba ne saboda ya samu raunin abin da ke sa iya saɓon rinaldi eh, abin mutum na yin rauni a abu sai dai na yin haka dama ma ba Allah ma ya zai bar wannan abin saboda yana da rauni a wajen yin sabon din na ga wanda ba zai iya gudu ba in ji ya daina safar hmm? wanda ƙarfinsa ya ƙare ya ce ya daina fashi an yi magana ne akwai da'il ma'afiya ɗin ne ya sanyi don haka nan ya zo ya bari wadda mudun na sha'awa ta yi idan misalin sha'awa ne wutan sha'awarsa ta yi ƙasa mazakutarsa ma ta daina aiki sai da ƙyar to sai ya daina zina a ƙarƙar nan kafawa ya yi ko ya fara zuwa yana shiga take ana ta baba haba baba kaga daga nan nan ma in ya baro na kafa ya gani jahiyan sai ke so ya daga awil munafatul ma'asiya awil munafatil ma'siyati ko kore saƙon lima ya talubuhu min al-ilmi war rizqi eh, Ainihi na neman ilimi yana neman ya daina wannan sabon wa hu zalika min al-ilali التي تقده وانت تنا توسوك في كون التوبة خوفا من الله تعالى وتوبة متن عين كتايا كدوبة مقوزمي متن بيتوبة مكايا توبة كيدا كفن توبة شيء آه وتعظيما له ولغرماته وإذلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن الأبد والطرد عنه لعينهم قرآن دقاري والإجاب عن رؤية وجهه إن أسعرهم أن ينتري شدك كلم تسكن الله في الدار الآخرة فهذه التوبة لون وتوبة أصحاب الإلال إتما لون ومن اتهام التوبة أيضا ضعف العظيمة نعم بشياغه Hmm? kala ne